Assalamu alaikum masu sauraronmu. mu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Duniya ta Amna na marubuciya Asma Baffa wanda yake zuwar muku a cikin wannan channel tamu mai suna Dandalin Hausa Nobels wanda ni Mama Hanif nake karanto muku. Hannu ɗayan wanda ya taɓa Amna sai Amade wanda ɗage shi baya amfani da shi kamar wanda aka yi wa lalle. Mashakur ne ya ce wai lafiya me ya samu hannun nan naka ciwo ka ji ne? Ya ce ai wannan hannun yau ya zama special ba zan yi aiki da shi ba. Kai ko gaisa da maza ba zan yi ba saboda da jikin amna a makala a jikin hannun nan. Mashakur ne ya kalle shi ya ce wallahi kin ka shiga uku. Bayan kwana uku siya mace ta kira Amna lokacin Amna tana shago ta ce gani nan zan zo miki ziyara. Da murna Amna ta ce to sai kin zo. Kusan minti goma sha biyar da yin waya su Ahmad ya zo sanye cikin wando tirikwata da tishar hannunsa ɗauke da wata katuwar leda baka. Murmushi Ahmad ta saki tare da furta sanda zuwa. Jajayen lips ɗinsa ya turo gaba da shagwaba. Ledar ya kawo gabanta tare da ajiyewa ta buɗe. Ta ga kifi tarwaɗa da yawan gaske. Murmushi ta saki tare da kallon shi ta ce yanzu baka manta ba ashe. Kuma ma airan nan ka aiko mashi ya kawo min kifin har da kaji da yawa. ba kin ce kina son shi ba i e, ta furta ya ce to an shine na kawo miki kuma kaji ai na ga a gidan baba ba kya cin nama kina ƙoshi. shi ya sa duk sai ramewa kike yi dariya amna ta yi ta ce ni ba na son sharru duk kibar nan da nai kallanta ya tsaya yi yana kallanta yake yi har ta gama dariyar Ki komai naki wasu yakin yi dariya wai na rashin kunyar taki ne da surutunki A baya ke ya ce da shegen shishigi, me yasa yanzu kika daina? Amna a kanta ta ɗaga sama ta fari da ido. Ahmad a ransa ya ce, Masha Allah, ko iya wannan aka bar ni da shi, ya ishe ni farin ciki na sati guda idan na tuno shi. Mikewa ta tsaye tana masa murmushi ta ce, Kai ne ka gyara min halayena. Ka ci ubana da yawa sai lokacin na gane Allah ɗaya. A hankali yanda ba za ta ji ba ya ce, ai nima ma yanzu uban na kike ce, na zama wani banza. Bakin shi ta ga yana motsi ta ce me kace? Cewa ne ni ba abin da ne miki ke ce kika yi min shishigi. Siyama ce ta sallama gabanta ya faɗi ganin Ahmad da Amina tsaye dab da juna kamar za su rungume juna. fuska ta bata tana rara Ahmad saboda kishinsa. Ita ba asada take wa Amna ba kawai son Ahmad ne ya tasiri a ranta. Ta ji dama ita ce La siyama kin zo cewar Amna. Ahmad juyawa ya yi Amna ko kallo ba ta samu ba daga gare shi. Ya maida hankalinsa a cikin shagon. Nan siyama ta shige ciki ta zauna tana satar kallon Ahmad. Ledar da ke gaban Amna take ta faman kallo. Ta ga kamar abu yana motsi a ciki. Ahmad ganin tana kallon ledar ya tabbatar Amna sai ta ba siyama kifin nan. Ita ma ko su raba tare sai ya leƙa a ɗaya shagon ya kira wani yaro wanda Ahmad ya san yaron kusa da gidansu Amna yake ganin sa shi ma gidansu makwabta ne yaron yana zuwa amara da shafa kansa ya ce ɗan yaro ka san gidansu amna yaron da ahmad ya yaron da ahmad ya kira shi ya dariya saboda jin wani kalar yadda ya juya mishi suna ya ce i e, na sani ni almajiri ne a kusa da gidansu nake ya ce yauwa don allah ɗauki Kana shiga cikin gidan? Ya ce yi ina shiga idan an aike ni. Ahmed ya ce ka iya mashin? Yaron ya ce sosai ma aini nake wuce fani a mashin ɗin gidan uwar ɗaki na. Gud cewar Ahmad ya ce in baki da mashin ɗina je ka gidan samuna ka kawo mama sakon nan ka ce gashi in ji Amna. Yaron ya ce to ya karba ya hau mashin ɗin Ahmad ya tafi. Siyama ta so a ce ta karɓi kifin ko kwata ne ita ma ta je gida su dan shafar fesu. amma tana kallon Ahmad ya ɗauke dan mugunta. tunda da Siyama ta shiga shi ya fito ya tsaya a waje. Ahmad ta ce ka shigo mana ya ce a mashin ɗina nake jira tafiya zan yi. Siyama ta kalla ta ce ina zuwa kawata. Ta fito wajensa suka tsaya tana ta kallon sharanta tana ayyana irin kyansa. Shi kuwa ganin tana kallon sa har da ƙara gyarawa kamar za a ɗauke shi hoto. Idan ta kalla ta kalla sai ya sake canja style ɗin tsayuwarsa. haka yake ta yi mata hadiya ya tafi da hankalin ta, sai daga bari ta lura da abin da Ahmad ke yi yana ta canza style din tsayuwa dariya ce ta kama amna ta danne kaɗan ta murmushi kansa ya shafa tare da mazuwa kamar ba shi bane hannunsa amna ta riƙe ya janye hannunsa da sauri amna ta ce lafiya kansa ya sosa ya ce ba komai ni kawai bana sa na taɓa min jiki ne kin sani ko kin manta ne baki yaron ta tabe ta ce daga an dan rike maka hannu sai ka ce sai ka ce wani dangwal ya ce ai ni na fi dangwal hararsa ta yaranta ta ce dan ma na dan nuna masa kula shine amma zai mun haka shi bai san abin arziki ba Gani tana harar shi ya ce to faɗan ya motsa kenan miko ne ya ce ungo ki ta rikewa ke karshe ma ki cinye shi ki huta bige hannun ta yi tana dariya ta ce ba so suna haka yaron ya dada mashin ɗin. Ahmad ya karba tare da bawa yaron dubu biyu. Ya dinga murna yana godiya. Ina handbag ɗinki Ahmad ya tambayi Amna. Tana ciki ya ce ɗauko min ita. Me za ka yi da ita? Fuska ya bata ya ce ki ɗauko mana. Ni ba mu dubi ko fauda zan karɓa ba. Ba mace ba ne ballanta naki ce zan yi miki wani abin da ba ki ɗauko. Ko ba wata uwar abu a cikin jaka ba amma sai kuna wani ɓoyewa. Shiga ta ta ɗauko jakar ya ce to buɗe ta kuma ki rufe ki Amma ta zuge jaka ta rufe ido ganin haka siya mata liko tana kallo Amma da zaro kuɗi masu yawa. Yan dubu dubu ya zuba wa Amna jaka ya ce to buɗe. Buɗe idan ta yi ta ga kuɗi dama ba ta da kuɗi ta talauce ko sisi ba ta magani ga tana son siyan ɗan abin da ba a rasa ba na buƙatar rayuwa. Ta ji daɗi saboda ya bata a lokacin da take bukata. Ta ce na gode Allah ya ƙara buɗi. amma sun yawa kamar kansa ya ɗauke ya ce na tafi momi ta ta aike ni tun ɗazu wani waje zan je ne mata aiken amma ta ce kai dai kana son momi kullum dai momi ai momi ta daban ce momi na ta fi momin kowa cewar ahmad amma ta ce ni mata ta fi ta kowa murmushi ya ce kin nemi ba a bankin kuwa amma ta ce me zan masa tunda ya manta da ya auri uwata ya kuma haife ni idan na karba to me zan yi mishi ke ba ki da hankali ya ka aka ce miki idan yayi sun yi laifi ba a kula su shiru Ahmed ta yi wata rana tana mamakin hankalin Ahmad ga su dai suna tafka abin siya sai suna abu kuma na basira da hankali a fili ta ce su ma 'yan uwan nasa da na je Sokoto Na ce su bani namba ɗinsa suka ce wallahi wurin shekara uku kenan duk sun kasa samun shi sai dai suna kiran yan uwa na can ƙasar sun ce yana nan lafiya Kawai dai yanzu ya yi ritaya a aiki bai da aikin yi. Ga yara da mata sun masa yawa wahala ta kama shi. Ahmad da giri zakai ya ce tab na san yanzu ya sake kan kanjamewa Allah sarki abinki. Amna dariya ya bata ta bige shi a kafa da kaɗan ta ce wai menene haka ka dame ni akan ramar safa. Murmushi ya ce ya ce bai yiwuwa ya rasa waya sai ka ce a Najeriya ai can ba a wannan talaucin ni zan nemo miki namba ɗinsa amina ta ce shikenan na gode mashin ɗinsa ya yi waki tare da tafiya abinsa siyama tana zaune sai kumbura take yi ta cika taifon kamar ta fashe ta ce ke dai amna kin yi asara wallahi ba ki da hankali to wannan abin da kike yake nuna miki ba so ba ne. kar ma ki yaudari kanki Amir ba zai taba shiruwa ba ko jiya na je wajen jipsun akulon suka kwana suna shaye-shaye suna rawa Amna ta ce ƙarya kike yi siyama wallahi Ahmad baya rawa. Yana jin kiɗa yana bin waka amma in banda ya ɗan yi kaɗan da kansa ba abin da ya taɓa yi na rawa. Da kike cewa ba zai shiri ba ke ce Allah ina ruwana da kulab ɗinsa. Siyama ta ce in ye to bari ki ji idan baki sani ba neman mata suka koma yi yanzu. Ki je ki tambaya Ahmad lallaba ki yake ki saki jiki da shi ya samu biyan bukata. Amna ta ce karfa ki manta mijina ne ko ma me yayi ai hakkinsa ne ko ciki ya mun akwai mai zagi na a duniya ne Wani me yasa kika tsana Ahmad haka ne siyama siyama ta ce saboda ina son ki kawata ina kaunar ki ba na so ki fada wani hali Amna ta shiri ta ce to yanzu me kike so na yi kar ki shi dama kawai kuma kar ki yarda da shi kar ki bari zuciyarki ta fada san shi cutar ki sai ki kiyaye Amna ba na so na ganki cikin wani hali plan suka hada miki Ahmad tun yana yaro kangararre ne a haka ya girma. A tunanin ki dare ɗaya zai shiri saboda ke, ki yi tunani fa. Wani duka da wulakanci ne baki sha a wajen shi ba. An ni nake tsokanar. An nake tsokanar sa amma ko a lokacin ni nake shiga harkar sa. Da ban kula shi ba babu abin da zai yi min. Siyama ta yi dariya ta ce kina abu kamar yarinya. Shekaru goma sha biyar san baki da wayo baki da hankali. Ni na ga wani tsoronsa ma kike ji, kina wani biye masa. Dan giya irin wannan dan kwaya abin kyama cikin al'umma mutane da ba san darajar kansu ba bare ta wani. Nan fa siyama ta dage ta dinga zuga amna tana faɗa mata ƙarya har ta gama sannan amna ta ce ni fa ba zan iya wulakanta shi ba kuma ba zan iya masa komai da zai bata mishi rai ba kawai dai na san ba zan bari na faɗa san shi ba ko cewa yana so na zan amince amma ba dan so ba zan amince dan na yi ƙoƙari na canja shi ya dawo mutum kamar kowa ya daina wannan shaye-shayen shine kawai abin da zan iya dan na taimaka dan na taimaki iyayensa siyama ta ce ya dai fiye miki ina baki shawara kar ki faɗa san shi bayan wasu satuttuka a Ahmad haka yake ta wahala da zuciyarsa ya kasa faɗa a Amna idan ya je da niyyar faɗa sai ya kasa babu irin plan ɗin da ba su haɗa baya da shi da mashkur amma idan Ahmad ya je gaban auna sai ya kasa furtawa yau suna zaune da mashkur suna shaye-shayen su mashkur ya ce yau shine plan na karshe king idan baka iya faɗa mata ba wallahi gidan nan zan bari ka je ka ƙarata Ahmad ya daki santa tebul ya ce yau dole na faɗa mata dole babu fashi menene plan ɗinka na gaba wayarsa ce ta kara yana duba ya gaba shi ne abokinsu ɗagawa ya ce ya aka yi ne gai Kiyon ku fito umman Gibson ce ta a asibiti ciwon suga ɗinta ne ya tashi ana kai ta asibiti ta fece. Ba Salati Ahmad ya ce yanzu umma ta ware ita ma yace ce kwarai kuwa kun manta yau kuma ake sadaka arba'in ɗin baban tawaga da shi ma ya mutu ya kamata fa ku fito. Gibson yana wani hali mashakur ya kashe waya tare da kallon mashakur tashi mu tafi in mace tare ce ita ma shi kenan mijinta ya yi asarar matarsa Allah sarki shan maganin mata ya ƙare abin jibson kuma karya ta ƙare yanzu shi kenan mace kai tsohuwar na ai ta gode wa Allah ai su kam sun ci duniyarsu me za su je su ce da Allah kai dai kawai bari a yi sha'ani Allah ya ji kanta tsohuwa an ba amma ba daina abubuwa irin na yaran mata ba mashin suka fi ga suka tafi har za su fita Ahmad ya kalli Musa ya ce Musa ka ta wata aziyar umman Gibson kaga kuna mutunci da ita wala Allah da ku tafi shiga ku mutanen kirki dariya abin ya ba Musa ya danne nuna sai ya ce gani nan kuwa bari na kulle gida Ahmad ya ce biki ya same mu saboda yanzu mutuwa ta koma biki. ‘Yan iska mutane su taru su ta wasan girki. Mace ya ce ana kaita sai mu je mu agazawa su jibson da tallafin kayan abinci ka san baban su babu harka yana shan wahala haka ne fa ga cewar ahmad ai kafin ka ce me yan shashaye ta ko'ina abokan jibson sai sauka suke yi a mota wasu a mashin suna taiwa jibson eh, suna ta rarrashin haka aka je aka kai umma makwancinta suka da suka zauna a kofar gidan sun yi jingun jingun Yusuf ya dunkule waje ɗaya a tsakiyarsa tare da sun koyar da kai ƙasa, yana hawaye. Minti kaɗan sai ka je yana cewa umma su kuma suna sori. Baban Jison yana kusa da su yana jin su da mutanensa shi ma ana karɓar gaisuwa. Duk wanda ya zo yi wa Jibson gaisuwa ya ce ashe umma ta rasu. Jibson sai ya ce wallahi da uwata ta mutu uba na ya mutu. Kowa ya zo sai Jibson ya faɗa mishi da uwata ta mutu uba na ya mutu. Baban Jibson yana ji yana ta jan kwafa. wasu kuwa dariyarsu kawai suke dannewa ganin yadda yake abu kamar dirama. Tawaga ne ya iso wajen gaisuwa a kan mashin ɗin Sadi ya bulbule mutane da hayaki. Ya sako wajen sa Ahmad ya buɗe hannaye yana yi wa Gibson gaisuwa. Gebe ya koma cike da jimami ya ce ni fa aka yi sadaka arba'in ta mahaifina. Shikenan ba ni da uba kawai na zama shege. A wajen babu wanda bai ba dariya ba amma haka suka danne wasu kuwa sai da suka yi ta saboda wajen mutuwa ne. Wani wanda ake cewa gawi ya ce a ni ma ina cikin shegun tunda ni ma mahaifina ya mutu. Shikenan yanzu duk ba mu da uba. Kai kwa wanda ba shi da uba ai shege ne. Ɗan ne ya ce ni ko mahaifiyata ce ta rasu gara ku. Ni shikenan na zama maraya yanzu mutum ba shi da uba shege in kuma uwa ce shi kenan ya zama maraya komai girmansa. Ahmad ya dafa Gibson ya ce ai gwara na zama shege akan na zama maraya. Gibson, Mami ta mutu ai kawai ku kai ni kabari da raina, ni ma ku binne. Mace kuda ce mu kuma mu zauna da wa idan mun binne ka, shikenan mu ma ba mu da kai. Ai ba zai yi ayi bi ba. Ayi bi babu ba. Ana ta kallon su dariya ta cika mutane amma an kasa yi saboda mutuwa kowa sai da ya bar wajen yake darawa. Saboda inda suka zauna suna ba mutane dariya. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce ku kamar kullum Mama Anim nake cewa a saurare lafiya.